program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar Arewa. kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Alhamis ta ashirin ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. amurka ta ce ba ta shakkar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wajen binciken zargin yunkurin iran na gina bom ɗin nukiliya a baya amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba salva kiir ya ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya sannan an ba da sammacin damke wani ɗan ƙasar waje wanda ake nema dangane da harin bom ɗin nan da ya hallaka mutane 22 ranar litini a wani wurin ibada a birnin bangkok na ƙasar thailand to kanun labaran kenan wasu 'yan najeriya na ganin wato an rasa hanyar ɓacal shugaba buhari don haka ana fakewa da batun tsaro to tun da buhari ne a najeriya shi kaɗai ba ɓarawo ba to bari shi ma a ɓata shi to Allah ba zai ba su nasara ba jama'a suna tare da Allah suna tare da Buhari za a ci gaba da masa addu'a to su kuma ticoci iyayen karatu adawa da suke da wani tsari a jihar Adamawa wanda suka ce na musu wato na mai da su gugar yasa ne kawai ne eh, wasu su koda ba za su ya karantarwa a sakandare ba ana iya mai da su su karantar eh, primary school domin saboda muna da karancin malamai kwararru za kuma a ji cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gana da wasu hamshakan ma'abuta harkar mai kuma kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafa da shirin domin iyali to amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tuku assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wajen binciken zargin yunkurin iran na gina bom ɗin nukiliya a baya bayan da wani kundin hukumar ta IAEA e da aka kwarmata ya nuna cewa hukumar za ta bar iran ta gudanar da bincikenta da kanta kafar labarai ta associated press ta faɗi jiya laraba cewa ta ɗago abin da ta kira wata yarjejeniya ta sirri tsakanin iran da hukumar ta iaea e wadda kuma manyan ƙasashen duniya shida ɗin nan da suka cima yarjejeniya da iran wato da Birtaniya da china da faransa da jamus da rasha da amurka suka rattaba mu hannu kafar ta ap ta ce ƙarƙashin wannan yarjejeniyar iran ce da kanta za ta aike da sufetocin bincike da kuma kayan bincike zuwa tashar nukiliya ta fancin inda ake tsammanin iran ta yi ta ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya iran dai ta sha musanta zargin kuma ta ƙi barin su fitocin binciken ƙasa da ƙasa su je wurin kafar ta ap ta ce yarjejeniyar ta amince ma iran ta keɓe wasu hotuna da kuma fayafayen bidiyo na sashen tashar ta farcin wadda iran ce wato wadda iran ta ce na da muhimmanci matuƙa ga sojojin ƙasar ga dukkan alamu dai wannan izinin ma iran kaɗai aka bayar wanda duk wata wato banda duk wata ƙasar da ke cikin yarjejeniyar ta iaea e a birnin washington dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗi jiya laraba cewa ba zai ce komai ba kan abin da ya kira kundin da ake zaton hukumar ta iea ce ta shirya to amma ya ce amurka ta yarda da duk wani shirin da hukumar ta iea ta yi da iran amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba salva kiir ya kirarta ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni ashirin ana yi a ƙasar da yammacin jiya laraba ne dai amurka ta rarraba daftarin wannan buƙatar kuma jam'i wato jami'an dumulabasiya sun ce ba da daɗewa ba za a kaɗa ƙuri'a a kai an rarraba daftarin ƙudurin ne duk wadda cewa da shugaba kir ya yi da safiyar jiya laraba ga sakataren harkokin wajen amurka ta wayar tarho cewa zai rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar bayan da abin da ya kira wasu 'yan ƙarin kwanaki na tuntuɓa ranar litini shugaba kir ya ƙi rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar wadda shugabannin yanki suka shata ya ce yana buƙatar ƙarin lokacin nazarinta abokin gabarsa kuma tsohon mataimakinsa rit machar ya sama wannan yarjejeniya hannu sudan ta kudu mai ɗimbin arzikin man fetur wadda ta samu 'yancin kai daga sudan a shekara ta 2011 ta afka cikin yamutsi a watan disamban shekara ta uku. bayan da bambancin siyasa tsakanin mr kir da mr ya haifar da gwagwarmayar da makami wadda kuma ta sake fama gyambon kabilanci kabilar dinka ta su mr kir ta shiga rigima da kabilar nuwar ta su mr machar wani jami'in gwamnatin amurka ya gaya ma manema labarai cewa kin rattaba hannu da mr kir ya yi kan yarjejeniyar wuce gona da iri ne mai magana da yawun sojin sudan ta kudu kanar philip goyer ya ce fada ya barke jiya laraba a jihar upper nile mai arzikin man fetur wadda ke daura da kan iyakar sudan ta yadda 'yan tawayen suka yi ta kokarin kwace wuraren da ke hannun sojojin kasar an ba da sammacin damƙe wani ɗan ƙasar waje wanda ake nema dangane da harin bom ɗin nan da ya hallaka mutane akalla biyu ranar litini a wani wurin ibada da ke birnin bangkok na ƙasar thailand sufeto janar na 'yan sandan ƙasar thailand somyot pompomon ya faɗi jiya laraba cewa da alamar wanda ake zargi da kai harin bom ɗin ya aikata ne a madadin wata ƙungiya to amma har yanzu masu bincike ba su tabbatar da ƙasar da ya fito da kuma manufarsa ba ba shi kaɗai ya aikata ba la shakka aikin wata ƙungiya ne a cewar somyot kwanaki biyu bayan fashewar da ta auku a birnin ibada na erewan wadda ta girgiza birnin hukumomi dai sun fitar da wani zane na wanda ake zargin wanda wani matashi ne mai yamutsatsen bakin gashi da kuma wani gilashin ido mai marikin roba an yi tayin ladar dala dubu ashirin da takwas ga duk wanda ya taimaka aka damƙe shi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Sashen adanawa da kuma kulawa da kayan tarihi na ƙasar Siriya ya ce ISIS sun fille kan tsohon babban jami'in sashen a birnin Farmela mai daɗaɗɗen tarihi. Mamun Abdul Karim ya ce an kashe Khalid asad mai shekaru 88 da haihuwa ranar Talata. Ya ce cikin abubuwan da mamacin ya yi har da aiki na tsawon shekaru hamsin a birnin. wanda ke kunshe da baraguzan daɗaɗɗun kayan tarihi na tun daga shekara ta wato 2000 da suka gabata wanda kuma saboda haka hukumar kula da kayan tarihi ta duniya unesco ta ayyana a matsayin tungar tarihi ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a Birtaniya, ita ma ta ba da labarin kisan ASAD, ta ce a dandalin jama'a da ke birnin palmaira aka kashe shi a idan ɗimbin mutane ƙungiyar ta isis ta ƙwace palmaira a watan mayu al'amarin da ya janyo fargaba kan makomar baraguzan kayan tarihin da ke wurin saboda yadda aka san wannan kungiyar mayaka da lalata duk wani abun tarihin da take ganinsa a matsayin ɗabutu zuwa yanzu dai ba su gudanar da rushe-rushe a wurin kamar yadda suka yi a wasu wuraren tarihi a baya ba to amma a watan yuni mayakan sa kan sun dasa nakiyoyi a ilahirin gandun na unesco gabanin isar 'yan isis a cewar abdulharim an kwashe kayan cikin wani ginin adana kayan tarihi zuwa wato kafin mayakan su isa an sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yayin da ake mai da 'yan gudun hijirar Najeriya gida daga makwabtan ƙasashe, an shiga kiraye-kirayen a gina musu matsugunai na dindindin da dai sauransu. To sai dai wasu na ganin akwai kuma masu fakewa da batun tsaron don yin bacal Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilkaya. biyo bayan dawo da ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Najeriya daga Kamaru da yadda 'yan gudun hijira da dama ke ragaita a sansanoni da kowane tudun mun tsira da suka samu hukumar 'yan gudun hijirar ta Najeriya ta buƙaci gwamnatoci su sama 'yan gudun hijirar gidajen zama na dindindin shugabar hukumar 'yan gudun hijirar ta Najeriya Hadiza kan giwa na magana ne a taron da kungiyar farar hula ta Sislak ta shirya a Abuja don gano ƙarin hanyoyin tallafawa 'yan gudun hijirar da ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda. Dan saboda da yawa waɗanda suka fito daga borno misali ko yobe ba su iya koma ƙauyukansu ba amma ya kamata a tallafa musu su zauna inda za su zauna misali idan akwai masunta daga baga misali suka ga cewa za su iya koma su yi su kogi ko kuma ƙasar kebbi ya kamata sai a samo musu matsugunni a ba su tallafi sai su ci gaba da rayuwarsu yadda kowane yake rayuwarsa a cikin al'umma ba tare da an je ana gina gidajen laka ba watakila ko a ce a je a samu fili a inda suke Eh, gudun hijira a ce dole a kwace gonakin wasu ne ko filayen wasu gaba a samu matsala kuma daya daga mahalarta taron Laftanar Janar Jibrin Ibrahim mai ritaya ya ce in gudun hijirar ba su amfana daga daukin tarayya. Kowa yanzu ta wani a cikin mota mai na tafiya ina tsoro. To abin ne ke ciki. To IDPs din yanzu wanda suna yi ba ban su abinci ba ba su sha ba zumi to in su wannan mutane mugun wannan mutane suka zo same su sun ba su wani dan abu za su bi su ai. A nasu bangaren ɗaya daga jagoran al'ummar Yobe da ke nan Abuja Ado Malam Madalla na ganin maraba ga gwamnatin Buhari kan wannan yaƙi shine mafi ala. yana mai nuna musanta kashe mutane da dama a yobe a makon jiya daga hukumar soji zai kara karya wa al'umma gwiwa ne a kashe yan uwan mutane ɗari da wani abu ka ce ba kashe kowa ba akwai wanda aka kashe babansa wani an kashe ɗansa ne wani uwarsa ne aka kashe wani ritaya polis wani ritaya soja wasu kuma yan baranda duk dai an kashe ka fito ka ce babu waɗannan da aka kashe musu yan uwa suna raye suna ganinka an kashe musu uba ka ce ba a kashe kowa ba an kashe yaro mai shekara ashirin zuwa ƙasa a buniyadi sama da mutum tamanin an kashe mutum ya fi ɗari da hamsin a buni gari ba wanda ya cewa yan buni gari sannan ku ga maimala dan buni ne shine national secretary na apc a jiya tambayi gwamna ibrahim gaidam ni yadda na ɗauki najeriya mutane sun gane talaka sun waye za su iya zaben mutum su bar siyasa to tunda buhari ne a najeriya shi kaɗai ba ɓarawo ba to bari shi ma a ɓata shi to Allah ba zai ba su nasara ba jama'a suna tare da Allah suna tare da Buhari za a ci gaba da masa addu'a an mutu a kukuwa guji ba local gamma Buhari ya yi wa Ibrahim Gaidan ta'aziyya ya taimaki Ibrahim Gaidan a kawo ƙarshen Boko Haram a Yobe a kawo ƙarshen Boko Haram a Arewa a sama mutanen abin yi Ibrahim Gaidan da Kashim suna shan wahala. Federal gamma su taimake su. Ƙungiyoyin addini da na al'umma kan tallafa wa 'yan gudun hijirar da musamman ke sansanoni da ke zaune a mawuyacin yanayin da ba kwakwaran tsarin kiwon lafiya ko na ilimin yara. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, a kuma gaida Nasiru, har yanzu dai muna Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu hamshakan abuta harkar mai. Umar Faruk Musa gare ka. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba kamfanin mai na kasa wato nnpc umarni cewa ya rika mu'amala ko tattaunawa ta kud da kud tsakaninsa da kamfanonin mai na 'yan ƙasa waɗanda a yau suka ziyarce shi domin jinjina masa akan irin matakan da yake ɗauka na farfaɗo da albarkan mai da kuma tabbatar da mai ya wadata kuma najeriya ta ci gaba da cin albarkacinsa ba tare da wata matsala ba shugaba muhammadu buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin sauraren su 'yan wannan kungiyar ta masu fitar da mai da iska gas na 'yan ƙasa najeriya domin fahimtar bukatunsu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da wani irin mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta aikinsu da kuma tabbatar da an matsalolin samar da mai a cikin ƙasa da kuma wanda ake turawa zuwa ƙasashen ƙetare ganin irin matsaloli da ake ci gaba da fuskanta lokaci zuwa lokaci akan samar da mai a najeriya da yake neman ya zama kayar kifi a wuya a wannan sabuwar gwamnati ga dai karin bayani da ɗaya da cikin shugabannin wannan kungiya ta masu fitar da mai da iska gas 'yan kasa najeriya suka manema labaru bayan da suka kammala ganawa da shugaban kasa muhammadu buhari ɗazu a abuja sunana abdullahi buka sarkin kudu ina wani kamfani da ke cewa seven energy da frontier oil wanda kuka gani a nan abokan aiki na mun zo muna wakiltar kungiyoyin masu fidda mai da gas natural gas a nigeria muna zuwa mu ga shugaban kasa mu yi mishi godiya mu nuna mishi cewa muna nan ko muna fatan za mu yi aiki tare da gwamnatin wannan a haɓaka abin da muke yi a duba a ga abin da suke kasan nan a duba a taimaka yadda za a fidda abin da yake so ya zama an ba da hanyar da za a bi kasan nan ta samu abin take nema na albarkar mai ko fuddo shi man ko kuma fidda gas wanda ake amfani da shi wajen eh, eh, samu abin nan eh, lantarki wanda ƙasa nan take nema muna roƙon shugaban ƙasa an za a tsara komai a tuna da mu mu duka mutane wanda suka je suka fudda abubuwan da za su yi suka kawo kuɗinsu suka sa a ƙasar nan suka shuka suna neman yadda za a ƙara wannan a haɓaka shi don duk abin da muke yi muna ne saboda kasar nan ga dukkan alamu dai shugaba muhammadu buhari a shirye yake ya yi amfani da wannan kamfani mai na kasa wato nnpc domin haɗin gwiwa da kuma taimakawa wurin haɓaka ayyukan da wannan ƙungiya suke yi ko mai zai wadata a najeriya kuma 'yan ƙasa su yo sama a rage danne su kamar yadda ake fuskanta a yanzu inda ya ba su tabbacin cewa za a inganta sha'anin tsaro da kuma tabbatar da an shiga tsakaninsu da masu hada-hada ta bayan fage domin a tabbatar da gwamnati ta yi amfani da sanannun kamfanoni domin samar da mai a cikin najeriya da kuma wadata ƙasa da shi har ma ya fita zuwa ƙasashen waje amma kamar yadda alhaji abdullahi bukar sarkin kudu yake bayyanawa eh, in ka tuna nan da shekara biyar abinda kamfanoni 'yan ƙasa suke fidowa shekara biyar da da suka wuce nan ba bai kai dubu goma ba yanzu a cikin shekara biyar suka wuce ya kai dubu ɗari biyu saboda haka ba ƙaramin tashi ba ne ba kuma abin da muke fata cewa daga nan zuwa kamar shekara a ƙara shekara biyar ɗin in abu ne muke samu sun samu za mu kai har miliyan ɗaya tunda ita ƙasar nan gaba ɗaya tana fatan cewa man da ake kwakwa daga ƙasar nan ya kai miliyan uku a kowane rana abin da muke nema shine a ce samun mu furda abin da zai kai har miliyan ɗaya daga su waɗannan mutanen da muke wakilta a yau. Alhaji Abdullahi Bukar Sarkin Kudu kenan shugaban ɗaya daga cikin kamfanonin mai da suka kafa ƙungiyar masu fitar da mai da iskar gas a Najeriya bayan suka kammala ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da A gaida Umar Faruk Daga Abuja kuma sai Adamawa inda ake karce ƙasa tsakanin gwamnatin jihar da ƙungiyar ƙwadago saboda rashin biyan wasu rukunin malamai su wajen 500 albashinsu na tsawon shekaru uku. Ibrahim Abdulaziz gare ka. su dai waɗannan malaman makarantun sakandaren su ne rukunin malamai na baji da tsohuwar gwamnatin mutanen yaku ta ɗauka aiki to amma tun a wancan lokacin har zuwa yanzu ba a basu kwada kwandala ba wanda ma daga bisani gwamnatin balajan gilayi ta ce bata ma san da zaman su ba to sai dai kuma yanda batun ma ke gaban kotun harkokin kwadago yanzu haka alakar kungiyar kwadagon najeriya nsc da kuma kungiyar malamai ta nut su ma su mauni yunkuri na ganin an sasanta kungiyar kwadagon da su ma gudanar taruka ne da bangaren da abin ya shafa don kawo ƙarshen lamarin kuma da dauda maina da ke zama shugaban kungiyar malamai kuma har ila yau shugaban kungiyar kwadago a jihar adamawa ya bayyana ma da suke ji game da rashin biyan malaman albashinsu na tsawon watanni. Eh to mu kokarin mu kamar da na faɗa yadda na kira ga shi mai gida gwamna su na malaman da aka ɗauke su suka aiki na kusan wata 22 din nan ba wai ba za su yin aikin gwamnati kwata-kwata ba ne wasu su koda ba za su yi karantarwa a sakandare ba ana iya mai da su su karantar eh, primary school domin saboda muna da karancin malamai kwararru a wancan wanda muke gani kuma da aka kai mai diploma a wurin da ya fi wasu malaman sakandare wanda ake ɗauka masu ilimin sakandare su yi wannan aiki. Shi yasa muke roƙon gwamnati duk da tabargazan da ita gwamnati da ta suɗe ta yi hanyar ɗaukan wayannan din mu masu son zaman lafiya ne ba amfani a dinga cece kuce to muna kira ga shi mai girma gwamna da su yi shawara a kan teburin sulhu a zanna a duba abin da za a yi saboda a sasanta. ita ma dai kungiyar lauyoyi a jihar ta nuna nata ta kai ci barista abubakar baba kano shugaban kungiyar lauyoyin jihar shi ke ma tsayawa malaman a kotu. an doke su aiki an masu letter of appointment kuma an yi screen nasu an yi duk abin da ya kamata kama ka doke su aiki. kuma suna aikin nan sun aiki wajen kusan wata 29 sai kurun daga baya zuwa ce ba a hanyar da aka dauke su ba daidai ba ne to sun zo su sun ta kokarin su sun yi zanga-zanga peaceful demonstration sun samu gwamnati manyan mutane sun musu kuka duk ba abin da aka yi nisan suka suka same ni suka ce da ya kamata in taimaka musu muna rubuta musu leta na ce ya kamata mu zuna da su mu zuna mu san da za mu yi wannan abu mu gama lafiya sun ki to kome gwamnatin jihar ke cewa ne Mr. yohannu Matayis da ke zama sakataren yan labaran gwamnan jihar ya ce fa su fa ba laifin su ba eto eh maganar malamai mun zo mu samu wannan a cikin gwamnati sun garzaya sun tafi kotu tun da akwai magana a kotu ba zan iya gaya maka duk abin da gwamnati zai yi ba amma mu son gwamnati ne mu tabbatar cewa an biya kowa hakkinsa su malaman da suka aiki mun sani za a bi hanya da bi dacewa a tabbatar an ba su hakkinsu. bisa ga dukkan alamu dai wannan matsala na fa da jefa malaman ne cikin wani mawuyacin hali kamar yadda mr fredin bashi da ke zama jagoran malaman ke cewa sai muna hali mawuyanci malam domin wasu mu dewa a cikin wannan halin zan ce wasu sun rasa rayukansu wasu sun rabu da matayensu a to mun dai muna nema kwato mana yancin mu ko kuwa ita gwamnati da shigo yanzu ta dubi wannan ah, wannan abun da idon rahama a duba mu 'ya'yanta ne a mai mu a bakin aiki mu a biya mu hakimu yadda ya kamata ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya wannan kiɗan tica ne wannan batun tica haka yake marigayi ɗan maraya kuma a gaida ibrahima yanzu kuma bari in koma gefe grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah Allah kai ne na roƙa baro ka don ka ba. tambaya ni ke da, Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce ke fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya sake gayyatar Dr. Habiba Ismail likita da ke aiki a bangaren da ya shafi mata a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawa Balewa Baucin Najeriya. Wadda kwanan baya ta ɗauki lokaci tana mana bayani kan abin da ya shafi ɗaukar ciki. To bayan wannan shirin ne masu sauraro da dama suka rika neman ƙarin bayani kan matsaloli daban-daban da suka shafi ɗaukar ciki da haihuwa. Sabili da haka shirin ya sake gayyatar Dr. Habiba domin amsa ɗaya daga cikin waɗannan tambayoyi inda masu sauraro suka nemi sanin abin da yake sa waɗansu mata yawan bari ga bayanan Dr. Habiba. Akwai dalilai da dama wanda suke iya kawo suke iya janyo matsala ya sa mace ta yi mace mai ciki ta yi bari. Cikin wa'annan ah, eh, dalilai akwai wa'anda suka shafi uwa akwai wa'anda suka shafi jariri da take ɗauke da shi. kamar mafi yawancin ɓarin da yake faruwa kafin wata uku ko kuma eh, yawanci ciki yana wata uku ko kuma bai kai wata uku ba matsalolin sun danganci um, jaririn da suke ɗauke da shi ne mai yiwuwa a halittar shi halittar shi bai daidaitu ba to saboda haka akwai wani mechanism wanda shi ne yake taking care of irin waɗannan jariran wanda halittar su bai daidaitu ba sai kawai ba tare da wai ko wani dalili ba cikin ya ɓage idan an yi bincike za a iya gano irin wannan matsalan wasu lokuta kuma ba da matsalan ba daga jaririn ba ne daga wurin uwan ne mai ita uwan nan ba ta cika ƙoshin lafiya ba ko a ce tana ɗauke da wani ciwo a jikinta kamar musamman irin mata waɗanda suke da ciwon suga ko hawan jini ko kuma irin matan nan sikila su suna da ciwon sikila a jininsu su su ma yawanci suna yawan yin bari musamman in ba su samu kula sosai yadda ya kamata ba wasu matan kuma za ki ga irin kamar a ce abinci ne bai ishe su ba daman ba sa samun isasshen abinci ba su da jini isasshe a jikinsu idan sun ɗauki ciki suna yawan yin ɓari saboda rashin ƙoshin lafiyar ko kuma sun daɗe suna jinya a wannan hali ba su gama farfadowa ba su samu ciki to su ma suna iya yin ɓari wasu kuma za ki ga bakin mahaifansu ne ba shi da ƙarfi ba shi da ƙwari a yadda halittarsu yake ke da sun ɗauki ciki sai ki da sun zubar ya ɓari musamman ciki in ya fara ɗan tasawa ya kai wata hudu haka za ki ga ruwa ya kashe sai su barar da abin da suke ɗauke da shi saboda rashin ƙarfin bakin mahaifa akwai wasu mata kuma za ki ga irin suna da irin fibroids ne a cikin su a wannan halin kuma suka samu ciki to shi ma wannan fibroids ɗin idan ya yi girma ya rufe mahaifa tun da ciki ɗin yana girma ne shi ma sai ki ga cewa eh, mahaifar ta yi ma ɗa da fibroid kaɗan sai ki ga sun barar da cikin ba dai a ce wai fibroid ɗin ya fita ya bar cikin ba sai dai ɗan ya fita ya bar mu fibroid din ciki wasu kuma baki ki halittar su ne yanda Allah ya yi su mahaifansu ba ta da inganci sosai yiwuwa irin halittar mahaifan da dai zama mm, yadda ake son ta ba in suka yi ciki sai su suna yawan yin bari wasu kuma ya danganta da abin da suke sha ne ko suke ci waɗansu za ki ga kamar mata masu yawan shan giya ko shan magunguna ba tare da ka'ida ba ke shi ma yana ma jariri illa ya sa uwa ke ɗari wasu kuma za ki ga suna yawan shan taba ne matan to shi ma yana ma jariri illa ya ɗari wasu kuma za ki ga yiwuwa yanayin wurin aikin su ne Ah, ko kuma irin aikin da suke yi ba sa samun hutu isasshe a yaushe suna yin aiki mai wahala to irin wannan shi ma yana sa bari wasu kuma za ki je kawai ɓaci rai ne mace ne tana da ciki amma ta samu wani labari wanda zai ɓata mata rai ya tayar mata da hankali ko kuma ta ji tsoro a wannan lokacin za ki ga a take ta fara zubar da jini ce ki ga ta yi Wasu kuma za ki ga wasu sinadarai ne a jikin su ba su da shi isasshe amma ba tare da an yi bincike an sani ba duk da suka ɗauki ciki shi ma za ki ga suna yawan yin ɓarin shi. Da kusan wa'annan su ne dalilan da suka sa suka fi sa mata a ce in sun ɗauki ciki suna yin ɓari. To kaɗan kenan daga cikin matsaloli da suke haddasa bari ga mata masu juna biyu. Idan Allah nuna mana mako na gaba za ku ji matakan shawo kan waɗannan da kuma waɗansu matsaloli. Yanzu dai a madadin baƙuwar tamu Dr. Habiba Ismail da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaishe ki yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a takaice. Amurka ta Amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e wajen binciken zargin yunkurin Iran na gina bom ɗin nukiliya a baya. Amurka na kira ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kakaba ma Sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba Salva Kiir ya ƙi rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. gwamnatin libya da duniya ta amince da ita na kira ga kasashen larabawa da su kaddamar da hare-haren jiragen sama kan mayakan nan da ke da alaka da kungiyar isis waɗanda suka yi tafille kawuna da gice mutane suka kuma kwace birnin sirti mai gabar teku bayan wani taron gaggawa a birnin alkahira ranar talata kungiyar kasashen laraba ta yi alkawarin ɗaukar matakin soji kamar yadda gwamnatin ta libya ta nema da kuma buƙatar kafa wata rundunar gamayya ta ƙasashen larabawa amma ba ta yi ƙarin haske ba jiya laraba ministan harkokin wajen libya muhammad aldairi ya ce ƙungiyar ta ƙasashen larabawa ta amince wato ta yi taro ranar 27 ga watan nan na agusta don tattaunawa kan yiwuwar kafa rundunar amurka ta yi allah wadai da aika-aikar ƙungiya mai alaƙa da isis din a libya to amma har yanzu tana goyon bayan tattaunawa to labaran duniyar kenan da kuma wannan labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi alhaji ɗanlami mai fata saboda rasuwar uwar gidansa hajiya delu jiya da daddare wadda za a yi jana'izar ta yau da safe a 'yan doya da ke jas jihar filato allah ya yi mata rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi cd wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin malam zubair ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.